uwa matasa barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan ranar Lahadi. Labarin matasa kenan tare da nira kyarimi da Gora ta Fanta Samsu ya kike. <laughs> Alhamdulillah Gora ya ne da dama. Alhamdulillah ya azumi. A to muna nan muna yi. Muke labari. <laughs> Haka ne Gora yau zamu fara da babban birnin ya mai domin jin wani irin amfani ne matasa ke yi da shafuffukan sada zumunta a cikin wannan watan azumi. A cikin takaitaccen rahoton namu na ranar Lahadi kuma zamu kawo muku kaɗan daga cikin tarihin Amina Salifu Habu matashiya ce da ta yi karatun fannin sayar da magani sannan kuma alkaliya ce fannin kwallon kafar mata daga ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Gwara a cikin wannan watan azumi matasa kan amfani da shafuffukan sada zumunta duk da waɗansu daga cikinsu na ganin kamar hakan zai iya raunata azumin nasu. Abokin aikinmu Alimunkaila Usaini wanda aka fi sani da Saino ya tinkari wasu matasan domin karɓo mana ra'ayi kansu bar mu saurare su. Cikin wannan watan azumi ina ganin ya kamata mu yi ƙoƙarin lunka ayyukan alheri in kuma ko da yaushe muna saman yanar gizo anya kuma hakan zai yiwu ku duba tare da WhatsApp da wasu fira da ake yi saman shi mara amfani hakan bai yi ba kenan ya kamata mu yi a hankali don mu riƙe kanmu don yin ibada a wannan watan azumi mai albarka don kalmu rasa alkairan da ke a ciki ni kullum ina kan shafukan sada zumunta muna cikin watan azumi mai alfarma bisa shafin facebook gaskiya ne ana yi abubuwa da dama bisa sunan kwarmato ana kwarmato sosai ina ganin cikin watan azumi za a rage yin kwarmato gora a garin gaya duba da yadda ɗalibai ke yawan fuskantar hatsarin wannan hanya 'yan sanda sun ɗauki nauyin kulawa da zirga-zirgar hanya a kusa da makarantu a lokacin hawa da kuma sabka haka ne gora ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da fadil alu ya shirya mana a kallacin makarantar cs ta gaya a tsakiyar kwalta jama'ai biyu na hukumar 'yan sanda suna aikin bada hannu ga masu ababen hawa domin baiwa ɗalibai damar ƙetare hanya ba tare da matsala ba wannan shekara kadai an samu da yawan hatsarurruka da suka yi sanadin mutuwar mutane da yawa a bisa wannan hanya ina ganin fitowa da jami'anmu a bisa wannan hanya zai magance haɗurruka. Wani tsari da ɗaliban ke yabawa da shi wanda mafi yawan su sun sha da kyar daga faruwar hatsarurruka. Zirga-zirga ababen hawa bai da kyau a baya amma yau polis sun fito suna saka tsari abu ne mai kyau. To a gani na abu mai kyau ne kuma zai sa a rage ga gaskiya. A ganin Asimu a bar shi prefen gaya duk mabi kan hanya nauyi yara ta yi a wuyansa na ya kula da tsaron lafiyar yara 'yan makaranta. Waɗannan yaran namu su ne za su maye gurbin mu a gobe ya kamata mu kare su. Ku duba fa kafin a bada hutu lokacin da aka sauka karatu karfe goma sha biyu na rana mai moto ya kaɗe wata ɗaliba sai ya gudu ya barta wannan rashin imani mu ya yi kama. Wannan aikin daidaita zirga-zirga ya soma ne a wannan rana ta kasuwar gaya kuma zai ci gaba a ranakun da ake zuwa makarantun boko. Gwara yanzu kuma bari mu leko jihar Difa inda ba wuya ka ji an ce wasu matasa sun shiga harkar ta'addanci da da dai sauransu. Haka ne gora wannan shi yasa wasu kungiyoyin matasa suka tirki ayyukan wayar da kawunan 'yan uwan nasu a cikin gundumomi da dama na shahar. Bari mu saurari shugaban majalisar shawarar matasa na jihar Difa Abacha Alhaji Ari kenan a cikin tsokacin da yawa abokin aikin mu Gidi Abdurrahman. Lalle yanzu ka diba kamar gunduma gunduma wanda muka suke cikin matsaloli na tashin hankali na rashin tsaro akan ta'addanci da suke lalle akwai kowane gunduma akwai shugabannin da muka ba su horo muke bin su sau da kawa suna nan suna gwagwarmaya waya ma matasa kai na illan tahiya a cikin wannan cikin ta'addanci da ya aka yi zamna komi rishin babu sana'a gari ko rishin aiki a gari ya yi zama a gari da kai ka shiga cikin wannan abun ana ana wayarwa kai kala kala ana wayarwa na bujin a zuwa tara matasa na musu bayanai kuma ana shirya kaman harkan bol ne ana shirya kaman wasa da abubuwa da jiyawa ake zaki shirya dan da nuna musu da illan tahiyan wannan gurin eh san rai ka san shewa rayuwar duniya matasa in baka wayar matasa kai ba ne menene yana ya ce zai iya fada ya sabon balaga ga rashin aiki kenan matashi yana cikin kuricin shi yana gani komai yana ya shi daidai na gare shi domin kuma da rataya kan mu shugabanni muke kokari mu wayar musu da kai ga illolin abun da ta'addanci yake faruwa ko sassaucin raya. Gwara yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu na ranar Lahadi. Za mu gabatar muku da Amina Salifu Habu matashiya ce wacce ta yi karatun likitanci fannin sayar da magunguna sannan kuma alƙaliya ce ta wasannin ƙwallon ƙafa na mata kuma mai sha'awar ɗinki. Kai masha Allah gora wannan duka ita kaɗai. Ai sai makin kin ji daga kunnuwanki a cikin fasarar wannan rahoton da Habibu Garba ya shirya mana. Siririya fuska kamar a fusace jikinta yana nunin tana motsa jiki. Amina Salifu Habu ta yi karatun sayar da magunguna alkalin wasan ƙwallon ƙafa ta mata mai wasan taekwondo kuma tana ɗinki duk wannan a shekaru 23 kacal. Cikin fara'a ta tarbe mu a gidan kakarta inda tilar ɗinkinta take. Ki sport ina karama nake yin shi, ina taekwondo. Shi kuma ɗinki kowa ya sani ko dan amfanin kanka kana in ka koyi dinki kana jin daɗi shi na farmasi tun 2020 na iya da karatun farmasi na yi ta stage daga karshe dai na yi ta ajiye a dai dosiye ban samu aiki ba ina dai zaman jira ta yaya take iya haɗa sha'awarta karatu da aikin da ke biya mata bukatunta tana bayani to da yake shi sport in, da yawanci ba ranaku guda ake yin su ba kamar yau in an yi taekwondo tana yi wa gobe an tarnama inda a garin na football ne shi kuma karatu kowa ya sani da sayan ka tashi tun sattar kana shirya ka ta wajen karatunka ina sabko ina zuwa wajen ɗinki. ci gaba a fage irin wasan kallon kafa wanda ake dubin kamar aiki ne na maza baya da sauki ta gaya mana matsalolin da ke a ciki da bukatunta. Eto, eh kote isfor muna samun matsaloli da yawa saboda mutane suna gani balle wannan kasar tamu mutane suna ganin cewa isfor eh, ba na mace ba ne isfor na maza ne alhalin kuma mata ma suna yi akwai wuya akwai wuya kwarai ma amma da abin da kake so kana iyawa Burin matashiyar Amina shine ta buɗe shagon ɗinki don samun damar kawo ta ta gudunmawa cikin ci gaban ƙasa tare da baiwa sauran matasa damar koyon sana'a. A yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki tare da Mamman Ada. A yau zan baku labarin dan wasan kwallon kafa da ke taka leda a ƙetare Abdulmumini Amadu rakum an haife shi a ranar 7 ga watan Agustan shekara ta 2002 a Yamai yana da tsayin mita 1.77 kuma dan wasan tsakiya ne da ya fara kwallon kafa tare da kulob sa na US Gendarmerie a shekara ta 2018. Abdulmumini Amadu Darakum ƙwararren dan wasan kwallon kafa ne da ke wasa a matsayin mai kai hari na kungiyar FC shere fa Zakara Maldubi ƙungiyarsa ta halarci Champions League a shekara ta 2021-2022 cikin rukunin D tare da Real Madrid. A ranar 22 ga watan Satumban shekara ta 2019 ya fara tare da 'yan wasan MENA a yayin gasar neman gurbin cin kofin Afirka tare da Cote d'Ivoire. a nan muka zo ƙarshen labarin matasa sai kuma sati mai zuwa insha Allah za mu zo muku da wasu ku ci gaba da shirye-shiryen studio kalangu.